jilalaha jilalaha aljilalu yehi yehi abinda ake kira yehi kamar bargo wanda aka aza saman rakumi ba kahuna ba ba matsayin kahu yake ba kahu daban yehi daban shi aka ce bargo na ko kuma zannuwa akwai bargon da ake kira bargo wata akwai bargo akwai bakurde mahiyanci bakurde na aka azawa sai ya ce halima to aka sama sai ya zan wannan fari da aka yi tun da ya bi a kusan lokacin aure sai aka yanzu ake kusa ɗaura mata aure ana wahala da wani suna da ɗaura mata to duk sunan da 'ya'yanta ke kiranta da shi da shi za a ɗaura mata aure an ambace ta hadija amma wajen hudu an yi kurkure an ce halimatu don haka sunanta ya koma halima tun da haka 'ya'yanta ke kiranta idan mun yi ayyana musamman mutlaka wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ka Allah kara ma malam lafiya da kuma karfin imani ba da mahita Allah shi baka mahita ga dukkanin abin da ke fuskantar rayuwarka bayan haka wa Allah malam menene hukuncin hukunci kan kuɗi da ake rance ga kafa shi ɗari da tasa'in domin muna ɗoka mun doki wannan matsayin riba ne amma sai aka samu waɗansu daga cikinmu suka ce su suna ganin ba riba ba ne saboda lambobi na mutum zai za shi tsaro idan ya si waɗannan lambobin ya sani da masani ya ce za a ba zai ba da naira sau saukatina ka san naira ɗari za ka samu ciki amma sai a ce ma ɗari da goma ka ba da ɗari da goma ka sai shi ko kuma na ɗari biyu ka ba da ɗari biyu da goma lambobi ne za ka sa kuma lambobin nan ba ka da halin sai da su sai dai ka kashe waɗannan kuɗin a cikin waya ba kuɗi ne za ka na kasu. kun fahimci tambayar shi ko? to yanzu akwai farki can kai ka tafi kasa kuɗin ka kaso ba bashi an ka bi ka ba nan kuma bashi na an ka ce za a baka ya zama salafin jarar naf'an bashi wanda kasance ya ja amfani amma can kuɗin hakasa an san abu na ɗaukaka shi na yi ƙasa shi na yi sama shi na yi ƙasa to amma nan ga cewa an kai an ranta ma waɗannan kudin amma da cewa an kai naira ɗari a ga yake amma ba a sai san naira ɗari za a sai san ma shi eh, in yake amma ɗari za a sai san ma amma ba a sai san kuɗi hannu sai bashi ya zama hari ba don nan babu zaɓi don yanzu nan ga mace haki kana mace kuɗinka sun ƙare cikin wayarka kana bukata kuma kai amfani amma baka da kuɗin da zaka sayan kati ko kuma dare ya yi babu inda za a sai san da kati sai ka shiga cikin rance sai ka ranto ka ga rance na kai an ranta ma naira ɗari naira ɗari za ka ba suwa kamar kenan alal misali za a ranta ma naira tasa'in amma ka biya naira ɗari ko za a ranta ma ɗari da tamanin amma ka biya ɗari biyu an gane wannan wannan ya zama salafin jirgin nan da hakan ga haram ne hmm. Hmm. eh yana tambaya akan cewa an ce musulmi bai gano kafiri kafiri bai gano musulmi wai dan shi a shi na gano dan sunna to dan shi a ba shi gadon dan sunna saboda dan shi a ya ce shi ba addinin sunna yake bai da shi ba yana bai da addini wanda kasance addinin shi'a ne kuma an sani cikin addinin shi'a akwai maganganu wanda kasance na kafirci ne akwai kaulin kafirci akwai aikin kafirci rashin da ya da kur'ani ko ya san kafirci ne da cewa qur'ani bai cikin ba an san kafirci ne sannan zagin iyallan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an san kafirci ne kuma haka nan zagin ashahe ne a da umar an san kafirci ne to akwai ababen da suka aikata na kafirci kuma duk wanda ya kasance kafiri ne abinda maliku an san yace bai da haƙƙi cikin baitul mali liya gizar kufar ko don haka ga tun da duk wanda ka bakin ciki da sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da haƙƙi cikin baitul mali to wa bai da haƙƙi cikin baitul mali kafiri bai da haƙƙi cikin baitul mali musulmi a shi kenan a yayi haka eh amma kuma bai samu kudin ba yana halatta gare shi ya shiga cikin masu aikin gina coci wai an ji tambaya ta ku abinda malumma suka ce ko kuma abinda shehu abdullahi ya ce cikin fara'il dalila walan ya jirgin mulmin yi wajiru bi nafsi hidil mar'i huwa kafiru wala bi an yi amala huma janin walau kalilan wani fasihin bana ba shi halatta ga dukkanin musulmi wanda kasance musulmi na an yi wajen da nafsa hujjangantar da kai ne limai huwa kafirun to cikin abubuwan da aka yi magana ai magana akan irin gina wuraren ibada su in haka zo domin ka taimaka musu ko kuma ka yi aiki a baka jinga buɗe wannan aiki aka yi maka fara ba kuma in ka fara an ka asu ganna an suta aka yi sadaka ita ba a bar ita don gobe kada ka koma to wannan dakuna dakuna wannan ba aikin walakanci ba ne ko kuma irin gidan masai da irin zuwa a musu gina gina coci ko abin da ya kama da wannan shi a ba'i wala ya juzu limun limin an yi jira nafsu ko fi amali ma'asiyatin wala ya juzu limun limin an yi jira da bata hufi amali ma'asiyatin wala ya juzu limun limin an yi jira da hufi amali ma'asiyatin ba shi halatta gare ka ka jingatar da kanka ga aikin sabo kaga aikin coci amali ma'asiya ne don haka ba za ka jingatar da kanka gare shi amma eh, yin da kuɗin shi ɗaukan ma kaya ɗauka kaya ba cikin aikin sabo halaccen foto da ɗayan roba ga musulmi ɗayan roba ga yara mata ba su da komi wannan a shan cikin a sirajin saliki ya bayani ko malumma daban-daban sun yi bayani akan ɗayan roba ba su da komi amma ga yara mata an ce suna koya musu tarbiyya to shi kuma hoto cikin alhalal wal haramu na kardawi ya yi bayani kashi biyu ibn taymiyyah radiyallahu anhu shi ma ya bayani kusan kashi uku akan hoto to inda dai na gani bayan da na gani ke na gani kardawi na ga taimiya kardawi abin da ya ce hoto dai sura makaruhiya ce sura makaruhiya ce gaba ɗinta don ana kiranta hafsu zille rike inuwa to sai kasance ina ganin shi bakin abin da yake nan sai ce amma mai inuwa in ya kasance mai inuwa ce wadda ya kasance mai inuwa ce bayan tana da inuwa an ka bar ta haka nan mai surata ta sassaƙawa to wannan ta zama haram amma in an yi mata wani abu an ka yanke mata wuya ko kuma an hakurkule mata idanu an ka bata haka nan kurkuren idanu an kai ta haka nan bata da idanu to an san dabba ba ta rayuwa cikin makauta don wanda ta zama karuhi ko da tana da inuwa wannan ba nan ɗaya ba kusan duk maluma suna sa haka to bambancin da aka samu sai kasance sura shi ibnu taymiya sai kasa sura kusan kashi uku wadda ba da inuwa yace ta farko dai wadda kasance sura ce kamar ta mutum wanda ya kasance kamar musulmi babu komi kana aje sura ta musulmi amma ce haram na ka aje sura ta mace wanda ya kasance ba a janaba ce haram na ka aje sura ta kafe cikin gidanka amma irin sura ka kana ajewa ta namiji ko kuma ta namiji wanda ya kasance musulmi ne in namiji musulmi ne kana aje sura ta yi amma ba za ka aje sura ta wanda ya kasance kafiri ba ne hakanan ba ka aje sura ta mace wannan ya ce haram ne saboda mi in ka aje sura ta mace ina da kallonta don haka akwai haramci akan wannan in ka aje sura ta ni ka aje yanka cikin gidanka don haka babu halacci akan wannan kudin gado suna da albarka kudin sai da gida suna da albarka kudin bashin gwamnati inda ya kasance ba ruwa a cikinsu suna da albarka yamhaqullahu bawar wa da sadaqati